wutar takaddamar da ado gwanja ya kunna na ci gaba da ruruwa rarara ya fuskanci fishin ɗaya daga cikin yaransa shin gwa sals fatiti za ta aura ne masu ƙirƙirar shafukan ƙarya a social media sun sako wata fitacciyar 'yar kannywood a gaba saurayin duniya wawa ne in ji furodusa alhaji sheshe wata sabuwa A yanzu sunan mawaƙi a ja ya yi tambari a duniyar nishaɗi musamman a fagen waƙoƙin Hausa. Wannan ya biyo bayan wasu waƙoƙi guda biyu da mawaƙin ya fitar a jere, wato war da kuma chess. Sannan kuma yanzu haka ake raɗe raɗin ya kammala shirin sako wata sabuwa mai suna girgiza. Waƙoƙin matashin mawaƙin na shura ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, saboda yadda mata suke yin bidiyon waƙoƙin suna yaɗawa a kafafen sadarwa. wata sabuwa ta lura cewa ko 'yan mata ne suke hira idan za su yi shewar su tafawa suke su yi war sannan ko a kafafen sadarwa mata da matasa suna amfani da kalmar war ɗin hakanan kawai ado gwanja ya daɗe yana nishaɗantar da mata da matasa inda a gidajen biki ake yawan amfani da waƙoƙinsa wajen raƙashewa a makon jiya ne muka baku labarin cewa hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta najeriya wato nbc ta haramta wa kafofin yada labarai na Najeriya sanya wakawar bisa zargin ta saba doka. NBC ta ji hankalin gidajen rediyo da talabijin cewa wakar da shahararren mawakin yayi yi ta yi karan tsaye wa dokar yada labarai ta ƙasa saboda tana nuna maye da kuma miyagun kalamai. Hukumar ta ba da misali da cewa baya ga nuna yadda ake tangaɗi a cikin wakar, akwai kalamai na rashin tarbiyya a wasu daga cikin baitocinta. wani sashi na dokar yada labarai ta najeriya ya tanadi cewa wajibi ne gidajen rediyo ko talabijin ya tabbata ya nuna sanin ya kamata a irin shirye-shiryen da yake gabatarwa al'umma hakan kuwa na zuwa ne jim kaɗan bayan wasu lauyoyi a jihar kano sun yi karar ado gwanja da wasu mawakan arewacin najeriya da ke tashi a kafar tiktok a kotu bisa zargin lalata tarbiyya wata sabuwa ta rawaito cewa kotun ta buƙaci 'yan sanda su bincika lamarin sai dai batun ya ci gaba da ɗaukar hankalin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum inda wasu ke cewa ai waƙoƙin kudu ma sun fi na a dogon ja ɓata tarbiyya amma ba a hana su ba wasu ma cewa suka yi ana nuna shirin bibi naija wanda a ciki ake nuna fitsara karara amma ba a hana ba matashin ɗan jaridar nan da ya fice a kafofin sadarwa wato aliyu Dahiru aliyu ya yi tsokaci a shafinsa na facebook da cewa akwai alamun hassada a sako gwanja a gaba shi ma fitaccen masanin adabi farfesa ibrahim malumfashi ya wallafa wata tambaya da aka yi masa a shafin na facebook cewa malam baka ce komai ba game da matsalar ado gwanja da hukuma ko ba aikin adabi yake yi ba sai ya amsa da cewa uhm. da take tsokaci kan batun fitacciyar 'yar jarida kuma mawaƙiya mufida adnan wacce aka fi sani da mofi ta ce laifin mata ne da suke mayar da waƙoƙin na gwanja kamar na rashin tarbiyya a cewarta mata ke maida masa waƙa ta zamo ta rashin da'a ta hanyar yin rawar rashin da'a a 'yan kwanakin nan ina yawan sauraron waƙoƙinsa tun da aka fara cece ku ce a kansa da farko dai gwanja mawaƙi ne sannan yana da damar yin waka yadda ya ke so yadda ya ga dama haka tasa baiwa take duk lokacin da ya fitar da waƙarsa idan kun kula kafin ya bidiyo ya fito mata sun fara yin gasar rawarsa a tiktok haɗe da yin rawar rashin mutunci da taɓa taɓan jikinsu hasali ma wallahi duk a mu gwanja ne wanda ya fi yawan amfani da kalamansa wajen jan hankalinmu kan iya zama da mutane sannan kuma muke sanin allah mai komai da kowa misali cikin wata wakar da dan musa ya saka shi a ciki na jima ina lissafi cikin wannan baitin banda allah wa zai mai da sarki bawa sanin masoyi sai allah ai kuɗi da sarauta a duniya ake samu a duniya za a bar shi ci ƙara da cewa akwai waɗanda ya kamata a kama ba gwanja ba wata sabuwa ta yi ƙoƙarin jin ta bakin mawaƙin amma ba ta samu dama ba sai dai a wata tattaunawa da yi da mujallar fim ya ce ba zai ce komai ba game da batun a yanzu. wannan kenan. Wata sabuwa. A nan kuma fitaccen mawaƙin nan Aminu Dumbulin ya kausa murya a wata waƙa da ake kyautata zaton tsohon mai gidansa Dauda Kahutu rarara yake yi wa gugar zana. A cikin waƙar Aminu ya yi amfani da kalamai irin su kodo, da baratata da sauransu daga cikin baitocin da mawaƙin ya fara akwai cewa baratata ɗan kaza ya cinye ya goge baki nai baratata ne ya ce a kano ba a taimaka mai ba 'yan kano ku biɗo masa bidiyon taɓare sadda ya yi gudun noma don kolo ya kile a kano har wai gwamna zai tsayar ma idan ba a manta ba da waƙar taɓare ce mawaƙi dauda kabu turarara ya fara fice a lokacin da tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso ke shirin komawa gwamnati a karo na biyu wannan zambo na aminu ba rasa nasaba da kasancewar bana dauda rarara ya ce ba zai yi jam'iyyar apc a kano ba wata sabuwa ta rawaito cewa mawaƙin tare da sauran mutanensa na ƙungiyar tatin tatin sha'aban ibrahim sharaɗa za su yi na jam'iyyar adp Rarara ya ce sun yanke shawarar yin sha'aban ne saboda ya amince zai tafi da mutanensu. Kuma haka aka yi domin a bale da Aminu Ala da Naziru dan Hajiya duk za su yi takara a jam'iyyar. Shi da Aminu Dumbulan asalinsa mawaƙin kwankwasiya ne. Fitacciyar waƙar sa ita ce waƙar mu makafi ne ta kwankwasiya kafin Dauda ka hutu Rarara ya ɗauke shi ya koma wajensa. A lokacin ne Aminu ya koma APC tare da Rarara. inda har suka yi wasu waƙoƙi tare kamar waƙar takarar shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum da sauransu. A lokacin da ya koma, an ga wani bidiyon rarara yana miƙa wa Aminu kyautar mota da Naira miliyan ɗaya kamar yadda shi Aminu ya faɗa a bidiyon. Sai dai lokacin da rarara ya koma tafiyar Shaban wanda ya daɗe yana sa zare da gwamna Ganduje, sai shi kuma Aminu ya ɗauki tafiyar gauna na APC. da yake martani kan wakar fitaccen darakta aminu s bono wanda na kusa da rarara ne wanda shi ma rarara din ya ba shi mota cewa yi ai ta ka fi kama da wakar kamar ta fi magana a kanka ko da yake ai ku ba da ku aka gina gidan ba agololi ne ku auna manta ba siyasa rigar yanci ce sai dai wani mai suna yusuf mustapha ya mayar wa da aminu s bono martani da cewa wai ku gona me yasa kullum naku baya laifi sai an yi raddi kuma sai ku fara magana shi lokacin da ya ɗan karamin sauro me yasa baka yi magana ba sai da aka yi masa raddi sannan za ka yi magana shi ko mustapha hassan martani ya ga aminu inda ya ce shi ya maka gata amma wai yanzu kake masa haka allah ya kyauta amma ka gyara halinka wata sabuwa fitacciyar mawaƙiyar ne a arewa wacce ke waƙoƙin zamani na R&B wato Fatima Muhammad wadda aka sani da sals Fatiti za ta amarce. Mawaƙiyar ta bayyana hakan ne a shafinta na Instagram bayan ta sanya hoton kafin aurenta wato pre-wedding pictures tare da masoyin nata. Cikin harshen Turanci, an halice mu ne da kaddarar da zamu mu so junanmu, na kusa an kasance tare da kai domin ƙarasa rayuwarmu tare. duk da cewa bata sanya katin auren ba wata sabuwa ta lura cewa a can ƙasa ta rubuta ɗaya ga watan oktoban bana wanda watakila hakan ke nufin ranar da za a sha bikin kenan daga cikin waɗanda suka taya ta murna bayan ta wallafa hotunan akwai mawaƙi zifa asnanik wanda suka yi waƙar hello tare shi ma mawaƙi alijita wanda a taron kalankuwar da ya shirya abuja shekarar 2018 ne mawaƙiyar ta fara haskawa ya yi mata fatan alheri ita ma tsohon jaruman labari na wato maryam waziri wacce ta auri tsohon dan wasan kwallon kafa tijjani gida ta rubuta cewa allah ya tabbatar da alheri aminiya ta rawaito sals a cikin fitattun mawakan mata na arewa da suke waka da salo irin na turawa sals yar asalin jihar katsina ce wacce ta karatu a jami'ar ahmadu bello da ke zaria amma yanzu tana zaune ne a birnin tarayya abuja wata sabuwa. A wani labarin kuma yayin da 'yan fim ke kokawa da yadda ake kirkirar labaran mutuwarsu ko rashin lafiya domin tayar da kura. Ita Profo Ziyadi Suleiman koka take da yadda wasu ke amfani da sunanta a dandalin sada zumunta suna bara ko batanci ga manyan mutane. fitacciyar marubucin littattafai da fina-finan kane waɗin ta koka da yadda a wani lamari na bambara kwai wata hira da ta yi da wata sabuwa ta ce ɓata garan na buɗe shafuka da sunanta sannan su rika aika sakonni ko wallafa ta yadda duk wanda ya gani zai ce ita ce irin wannan satar suna da aka yi mata na baya bayan nan wanda ya tayar mata da hankali har ta magantu shine na wani ɓatanci da aka yi da sunanta a dandalin facebook ga wani shehin malami a jihar sokoto ok yaushe abin ya faru da Allah eh bai wuce sati biyu ba dai haka da shafin da kike amfani ko ko da wani abu na yake kike amfani da shi eh da suna ne take bude account da shi oh, oh, oh so so na suna ne take bude account da shi Fauziya Di Suleiman eh. a ah, wannan ah, a Facebook haka eh. suke buɗewa da shi sai su dinga postin abubuwa wasu su roki kuɗi wasu su kaza wasu su abubuwa da gashi nan wasu su batanci na zagin wallahi wanne ne aka yi na baya bayan wanda su ya ya farin ki da hankali da haƙƙi ta kake wannan gargaɗi ko kira shine wanda aka zagi malamai din nan wanda aka yi zagi wani malami wani mansur sakwato aka ce dan neman maza ne kaza kaza kaza kuma da sunana a fejin mm, suna nice mai fejin kuma aka wannan sun daɗe suna dama ana ta gaya min ana yi to kuma dai ina ta kyaliya to sai kawai wannan da na gani ne ne screenshot ne na sa kuma gayan da yake ɗin banda lokacin ma zuwa police station ne akwai account number shi da yasa yake tambaye wani mara lafiya kuɗin magani to na so da ne rikotin din shi eh. to kuma wallahi ban da time ne yawan zuwa police station na kasan yanayin aikin mu nan arewa baya ga aikin rubutu littattafai da wasannin kwaikwayo da ta shahara a kai fauziya wacce ake wa lakabi da maman marayu ta yi fice ayyukan jin kai da taimakawa marasa galihu da mata da marayu da kuma gajiyayyu ta hanyar kungiyarta ta aikin sa kai wadda take kaiwa ga jama'a ta hanyar dandalin sada zumunta na facebook wata sabuwa. A nan kuma fitaccen marubuciya kuma furodusa Hajiya Balaraba Ramat ta sake samun wata lambar yabo ta gani ta faɗa bisa irin gudunmuwar da ta bayar ga ci gaban adabin Musa. Lambar yabon ta shaida cewa ƙuruciya ta yi kyau rayuwa ta yi albarka ta fito ne daga wata ƙungiya. An kuma ba Hajiya Balaraba kyautar ne a wani gasaitaccen taro na marubuta da kungiyar ta shirya ta kuma gudanar a katsina wata sabuwa ta gano cewa wannan lambar yabo ita ce ta goma sha hudu da dattijuwar marubuciyar ta samu a tsakanin rubutu da kuma shirya fina-finai baya ga rubutu littafin hausa hajiya balaraba ta kuma jagoranci shirya fina-finai tare da ɗaukar nauyin wasu da aljihunta ɗaya daga cikinsu shine juyin sarauta wanda ta kashe miliyoyin naira a kansa ya kuma ci kyaututtuka da lambobin yabo daga ciki da wajen ƙasar nan. Wata sabuwa. A wani labarin mai kama da wannan fitacciyar jarumar Kannywood Hajara Usman ita ma ta samu lambar yabo da kuma takardar shaidar girmamawa daga wata haɗaɗɗiyar ƙungiya ta kanawa da zage-zage. dattijuwar 'yar asalin jihar gombe ta shafe shekara da shekaru tana fitowa a fina-finan hausa kuma ta shiga kanewu tun da jajayen sawunta ita ma ta samu lambar yaban ne a wani babban taro da kungiyar ta a kano taron da ya samu halartar manya-manyan mutanen zazzagawa da kuma kanawan da ke ciki da wajen jihohin kano da kaduna yaban gwani in ji masu iya magana ya zama dole wata sabuwa. A wata sabuwar kuma fitaccen furodusa masana'antar Kannywood Mustapha Ahmad wanda aka fi sani da Alhaji Shishe ya bayyana neman kuɗi ta kowace hanya a matsayin abin da bai dace ba muddin mutum na son zaman lafiya. Shishi ya bayyana haka ne a shafinsa na Instagram inda ya ce, Kada ka nemi kuɗi ta kowace hanya, haram hayaniyar banza ce, akwai hukuma da hisabi duk wanda ya kasance saurayin duniya tabbas wawa ne bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana